ina da sha'awar sana'a kuma sana'a da nake sha'awar yi ta girke-girke irin sukunan aya mm, abubuwan marmari haka shi nake da sha'awar sosai ake ce mani ai ma'aikatan gwamnati ba za su iya sana'a ba to sai na ji admin na tambayi director din na ce ina sha'awar in yi sana'a amma an ce ma'aikatan gwamnati ba su iya sana'a ba sai ya ce min a'a in dai sana'a ta agri product ce mutum is allowed ya yi kallabin shirin a wannan makon yan uwana mata assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirinmu na kanmu Daga mu sai mu mu faɗi abin da ya dame mu da nufin neman mafita shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya wa mata ido da gudunmawa da suke badawa ga ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. suna na Alheri Grace Abdu. Kwalli-kwalli 'yan mata a yau na hira da kallabinmu ta mako wata ma'aikaciyar gwamnati da ke aikin asibiti wadda ta rungumi sana'ar sai da kunan aya da ya haɓaka a birnin tarayya Abuja da kewaye. Mun kuma haska fitila a kan wata ɗabi'a da ke ciwa mata da dama tuwa ƙwarya. inda ake samun waɗansu suna auren mazan abokansu ko dai a matsayin kishiyoyi ko kuma su yi sanadin mutuwa auren ƙawayen nasu su auri mazan. A ɓangaren kiwon lafiya kuma Yau ma muna tare da ma'aikaciyar jinya Madam Umar Adama wadda za ta ƙara haske akan mahimmancin awo ga mata masu juna biyu. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. Kafin mu kai ga hiranmu da kallabin mu ta mako bari mu faro takon da nazarin wani lamari da ke tsonewa mata ido inda akan samu waɗansu mata suna zama kishiyoyin ƙawayensu na kud da kud a waɗansu lokuta ma su yi sanadin mutuwa auren abokan nasu kamar yadda bakin da muka gayyato a wannan zauren suka bayyana a wannan zaman. Salamatu Bello Abdullahi, Zainab Adamu da kuma Rahila Abdullahi. To tun farkon zance dai aka ce me ya kai fura zani tanda mu ko? Mm. to ke matan da kike zaune a gida ke ce kika bada wannan dama ke ce kike da kawaki kun taso tun ba ku san ko ko suwaye ba tun kuna ƙanana kenan mm. to ke kina ganin a ki ba abin da za ki idan kika bibiya ma kika bi diddigin cewa akwai abin da wannan ta ki ta sani wanda wata ƴar uwarki wanda kuke ciki ɗaya ta sani mm. kin yadda ki buɗe cikin ki ki gaya ma wannan ta ki komai mahaifiya ma ba a gaya mata ki ba ki gaya mata ba ki gaya ma wanki ko yanki wanda kuke uwa ɗaya ba ɗaya ba amma ita wannan kawan taki yanki wanda kuka tashi tare kin yadda da ita to ai aminci ai abu na farko mm. da kike fara kirari ki ɗauki wuka ki daba ma kanki ne. kin aure mijinki yana son ki kina son shi mm. yana miki alkhairai iri iri magana matsalan gidan aure ke dai baki san ta ba alkhairin shi kawai kika sani mm. baki san sharrin shi ba su wannan kawana ki kuma ita ma ba abin da bata sani ba to kullum ya miki kaya ko abin da ya miki yau duk abin da ya miki kina komai kina mm. ya kawo miki yau abu ne ai ba ma zai tashi a wurin ba za ki ranga da maki kira mm. wacce eh, ai ko ki zo ki ga kaza ki zo ki ga ita kuma tana can tana gwagwagwa da saurayi ne ma ya ji turowa dan dan me yake da suna dan ankon nan dan kati a waya mm. dan datan nan tana ka gwagwagwa da samari ne a tura mata tana ma neman ba babu tsayi kuma ke ga kin bace tana nan tana neman tsaye kowa ya kwace ya ki tsaya mata mm. ke kuma kina nan kin samu duniya din dai iya duniya kin samu din baki san matsalan gidan miji ba mm. to wannan abun kin ga dai zuciya kace ba ta da kashi ba ta da kashi to dole wannan ita kawata ki ta fara raye-raye abu na farko duk abin da ta san za ta yi ta shigo gidanki za ta yi hada da har da bin bokaye da yan tsubu kuma gashi ya ce mata wuka da nama biye da hannun baki su ba abin da bata sani in kin ba ki tsiwa ita ta gaya miki mushi in ta ce a lalabe shi wani lokaci da ma shawaran daga bakin ta to da hanyar da za ta bi na ce miki ta shigo gidan nan haɗa da bin bokaye da yan tsimba za ta bi saboda nan jin daɗin da kike yi ita tana so ta ji ta dan haka ke ce da kike cikin gida kike bada wannan kafa na a zo cikin gidanki to kowa ma zai iya shigowa. Rahila mm. an ce fa ana barin halas dan kunya. Sosai ma. A irin wannan daman ke kina ganin anya akwai amanta ko wadda kun yarda da budurwa za ta kawa za ta ce bar ta wannan din kawarta. To na farko dai kamar yadda yar uwata ta ce me yasa tun farko za ta bada kafar ma da har za ku zama wannan kudda kudin ki da ita ya zama da sirrin cikin ki kina gaya wa kawarki. ciwon ya mace na ya mace ne ciwon ya mace na ya mace ne amma ba ta da yan uwa ba ta da wa ba ta da yaya amini daban ai dan uwa daban daban dan uwa daban me me yasa aka ce dan uwa wanda kuke ciki dai ko kuma wanda kuke yan uwantaka ta jini ke da shi dan mm. uwanki kenan ku yau ko da a ce a gidanku daga da namiji sai ke ya mace aka haifa mm. mai da wannan da namijin ya zama miki dan uwa abokin shawara ai binta wannan tasirin magana na ciwon ya mace na ya mace a wannan zamanin baya babu shi sosai a'a Zainab ta ce bata yadda ba wani karan hauka zai kai ki je ki gaya wa kawarki mm. gashi gashi abinda mijin ki yake miki kuma kin san kawar na ba ta da aure tsakani da Allah yin me zai kai ki ki hubu da mijin kawarki babu dalili binta to amma idan ya zo me yasa ba za ku kore shi a ina ko zan kore shi eh binta Ki san mazan nan fa a very dangerous ah. duk yanda kika kai ga wai e amana tsakanin kawarki mm. ke da kawarki mm. wallahi binta wani namiji idan ya saki a kwana mm. ya fara karanto miki lissafi ya fara kauna ya fara karanto miki karatun ma ya kuru binta duk imanin ki sai kin shiga wato ko sai ki je ki tsundum a cikin ruwa kawai za ki kada za ma ki ji haushin kawarki din ki kishin ta da gudu kam dama kina cikin wannan daular shine kike gaya magana ai bakin ciki ma ke saboda kan jiran aure miki mijin gashi ne yanzu aini na sani saboda tun da yanzu ke ma ya fara bude miki babi babi ta na kauna ke ma kawancen nan kin hadu sha gefe ai binta ba wani kawance can dama a mijin kawa mijin ana barin halas dan kunya dinsa tsaya ki je akwai wata kawar da zaki bar mata halas akwai kuma wata kawar da zaki bar in kin ga ba ta kyautatawa mijin nan nata kuma complain kullum kullum ba sai ki da shi ba kawai Wato ke da kin halasta abin nan? A'a halas ne ke ko binta ai ko malamai ma kika tambaye su za su ce ba haramun bane halas ne? To za mu magana ma da malamai. Mijin ai ai ba mijin ba ba bace. Ko ba haka ba? Au. A'a to magana ji zai magana ya fara fitowa to mijin kawa ba mijin ba ba mijin ba ba ce eh saboda ko yanzu ko kowa ya allansa ya wanke shi kan Allah to ita ga matar da irin wannan abin ya faru da ita ko kuma wanda yake shirin faruwa ita wani shawara za a bata wani hange kuke mata yaya za ta dauki wani mataki ya kamata kafin nan binta hmm. kafafen da suke samu su kawayen su shigo eh. kamar dazu ai na ba da misalin yadda ita matar gidan farko ita matan take sakacin har wata ta shigo kuma ma kawarta to akwai kuma wani bangare da takan ɗauka ba tare da ta sani ba shi ma da bai sani ba suna yin shi ne a dungu daga baya sai ya fahimta menene shi ta yadda da ita tana zuwa gidanta za ta wanka a gidanta za ta dora mata abinci mm. wani lokaci a ba ta da lafiya mm. maimakon ta kira kannanta eh. ko ta nemo wata ta wannan kawan ne za ka ta nata ta dora mata abinci mm. binta idan kika bibiya mijin na da lamban kawar saboda haka kai tsaye take kiran shi shi ma kai tsaye ke kiranta to ya yi abin ta yi abincin kila hannun kawai ya fi naki zaki mm. kina naɗa a gida me zai fara shiga cikin zuciyar shi kin san kuma namiji a rayuwar shi yana mutunta ciki To masu sauraro shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na murya Amurka shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma da kuma kalubale da suke fuskanta a rayuwa. Kamar yadda kuka ji a gabatarwa yau kallabin mu ta mako wata mace ce da ta rungumi sana'ar da aka san masu karamin karfi da shiga. Sana'ar kuma ta haɓaka ta yi fice a birnin tarayya Abuja da kewaye. Kada in kai ku da nisa, waka aka ce a bakin mai ita ta fi daɗi. ga mu ta mako da kuma sana'a da ta sa ta yi suna a Najeriya. Suna na Talatu Haruna. Ni ‘yan ainihin jiha Katsina ce. Na yi makaranta a GRA Modoji Primary School na Primary School. Sai na je Secondary School a Gomman Gear Secondary School Jibiya. Nan ne na gama na shiga School of Nursing Katsina. Na yi Nursing na yi midwifery a nan school of nursing na je aminu kano teaching hospital na dialysis na dawo university of abuja teaching hospital gwagwala da na yi course na intensive care na intensive care sannan na fara wannan sana'a ta kunin aya a shekarar 2002 lokacin nan ina garin katsina kuma lokacin nan ina aikin gwamnati a ma'aikatar federal medical center katsina ina aikin asibiti a wurin abin da ya ja na fara wannan sana'a lokacin nan gaskiya ban yi nisa a aikin gwamnati ba kuma ban yi nisa a aikin gwamnati ba nukan yi aikin kwana sati guda in da gida in zauna sati guda bana aikin komi wanda muke ce muke kira da turanci a matsayin night off to a lokacin nan ni ina da sha'awar yin sana'a kuma sana'a da nake sha'awar yi ta girke-girke irin sukunin aya suna eh, abubuwan marmari haka shi nike da sha'awar yi sosai ake ce mani ai ma'aikatan gwamnati ba za su iya sana'a ba to sai na jiya admin na tambayi director din na ce ina sha'awar in yi sana'a amma an ce ma'aikatan gwamnati ba su iya sana'a ba sai ce min a'a in dai sana'a ta agri product ce mutum is allowed ya yi ana iya bar mutum ya yi in dai sana'a ta kayan noma ne sai ce mu wace sana'a ke zaki yi sai na ce mashi ina da marmari in sana'a kamar su aya haka kayan marmari da ake ce ma fresh fruit juice ina da sana'a in wannan sai ce ai wa'annan kayan gona ne gwamnati bata hana ai wannan sana'a ba to shi kenan cikin ikon Allah kuma dama ina da zuciya in yi sai na zo gida sai na ce mai gidana ni kam ina sha'awar in fara sana'a sai ce min sana'a wace irin sana'a ke so ke kuma ki sai ce mishi ina son in sana'a su zoɓa rodo juice ɗinsu su kunun aya su fresh juice haka tunda a lokacin nan a katsina ma ba a yin su sosai sai ce min to da me da menene ya kamata a samu a yi sai ce mashi ina bukatar freezers hmm. injin nuka babban eh. janareto a canza mamu janareto kamar wasa sai ce to tunda kina da ra'ayi ki ni kuma ta wannan bangaren zan taimaka to da haka da haka ya so mani manya-manyan freezer guda biyu ya siyo mani injin nuka ya kawo muka zo na a da ni amfani da su da na samu of ranar asabaci zai dauke ni da mota mu je kano in saro kayayyaki na su robobi don a tsabtace kayan in kawo da haka sana'a ta fara haɓaka a katsina har masu babur a garin katsina har masu babur in ka tambaye su za su gaya maka in dai kana son kunan aya mai daɗi da kayan marmari da ruwan sanyi bari mu kai ka NTA akwai wata hajiya talati mai kunan aya tana wurin ina nan ina yi ina nan ina yi kin san ma'aikatan gwamnati sai mai gida na canjin yanayin aiki sai maido shi Abuja. Mm. Na dawo Abuja to tunda ni mm, ma'aikaciyar unguwar zoma ce jinya da unguwar zoma kuma ina da takardu sosai so neman aiki bai ban wahala ba. Ina dawowa Abuja na yi aiki cikin ikon Allah cikin sati guda sai na samu aiki. a gwamnatin tarayya asibitin gwamnatin tarayya da ke na abuja ana ce mata federal medical center jabi mm. to amma sadda na dawo abuja ban taba tunanin cewa mutanen abuja ba za su so irin wannan kayayyakin namu tunda na dauka cewa eh, kayan sana'a ce ta kauye <laughs> sana'a ta arewa ce sosai na mace ban fara wannan sana'a ba shikenan mm. kuwa sai dai haka da ina na saba muna yi a gida muna sha ina aiki a tiyata so in zan je aiki sai in dan dauki roba biyu roba uku haka sai in tafi in na sha sai in ba abokan aiki to da suka fara gane kunun kowa sai rika ce min aike hajjiya ki wo min wannan kunu ki kawo za mu saya to in dai takaice miki labari na fara yi da guda talatin sai da na kai ina yin roba ɗari biyu ɗari uku suna karewa a rana why To a yanzu inda nike matsayin da Allah ya taimake ni, in kin san sana'an Allah ya sa mata albarka. sai kiga ta samu ɗaukaka yanzu a matsayin da nike a nan abuja ina zoɓa rodo ina kunun aya ina watermelon juice ina fresh orange juice ina fresh pineapple juice ina fresh sugar cane wato a hada kararake hada kararake a tace shi ina da injin ɗin yin shi to yanzu a matsayin da nike nan abuja ma'aikatan da suke mun aiki cikin gida na wannan sana'a ina da mutum biyar mm-hmm. sannan ina da mata da ni inda nike gaskiya ko za a ce son zuciya ne sai dai a ce ni na fi ina fifita mata ina da mata da tawa guda uku da za su zo wannan aya su wanke ta da gishiri su tsince tsakuwa su tsince duk wani datti a wanke ta yadda ya kamata kafin mu sarrafa ta sannan kuma ina da masu mashin guda biyu da ke mani delivery idan aka saya mm. za su ɗauka su je su kai maka inda kake ka biya su sannan ina da 'yan mata guda uku da ina biyan su albashin dubu talatin talatin duk wata mm. za su zo su ɗebi kayan su kai su saido su kawo mani to yanzu mun kai munzinin da ba ni biyan su ko sisi su da kansu za su zo da kuɗinsu hmm. su ɗebi kaya wata ta ɗebi roba ɗari wata ta ɗebi roba ɗari da ishirin kuma kowace roba suna bin naira ɗari ɗari a kai hmm. za su je su saido sannan su sa mani uwa kuɗin a kan ɗina kuma washe gari su zo da fulolinsu da mota su ɗebi wa'annan kaya su wayannan 'yan mata da ke muke aiki da eh yanzu ba ni na sallame su ba su ma aiki karkashi na mm. su sun zama employee na kansu yawwa in suka ɗebi roba ɗari da ashirin misali naira ɗari ɗari so ɗari da ashirin kin ga ba ƙaramin kuɗi ba ne ba. To wa'annan 'yan matan da yanzu suka zama ma'aikatan kansu kin maye gurbin su ne da waɗansu ko kuma ya ne kike ci gaba da gudanar da ayyukan da su suke yi a da kafin To ai yanzu matsala ni ba zan iya maye gurbin su da kowa ba dan ni ma kai na yanzu lokaci kayan ma ba su isa. Har nikan samu matsala ma da wa'anda suka saba ana ba su. In su mutum ya yi oda ya ce mani in ba shi roba ɗari. Na ce mashi zai samu roba sittin ko hamsin. Sai ki ga yawanci ma suna ɓata rai. Mm. So yanzu ni major challenge ina shine hukumar NAFDAC. Ka Kalubale eh. kalubalen da nake fesin kenan hukumar nafda mm. sun ba ni kamar sun ba ni abubuwan da ya kamata yi sun ce in buɗe factory in buɗe masana'anta sannan su mani rijista mm. to kuma wannan factory din in dai zan buɗe shi mm. ina buƙatar kamar aƙalla miliyan saba'in zuwa miliyan ɗari to fa to a matsayina na ma'aikaciyar gwamnati sana'a ayin mata yi albashin gwamnati hmm. to ba zan iya samun wannan kudin a dunkule in ce na buɗe wannan factory ba amma da a ce gwamnatin tarayya na da wani policy a ce me kake da shi ko da yake na yi training da smedin hmm. na yi training da su kuma na ba su proposal ina na har na kai ga gaya sun ce masu ni ba ni bukatar kuɗi cash su sai mani mashina mm. su bani a kuma saman miki wurin da za wurin da ɗakin da zaki yi na ma ga musu cewa wurin ma ni ina iya samu mm. su zo da kansu su ga inda suka aje mani mashina mm. tunda in an aje maka wa'annan mashina ai ba guduwa za ka yi ba kuma lokaci-lokaci su rika zuwa suna duba wa'annan mashina da aikin da muke yi. Ni kuma na alkawalin su bani shekara biyu. Duk cinikin da muka yi zan buɗe account musamman. Duk cinikin da muka yi a saka wannan kuɗin daga banki mi signing agreement a kai banki duk kuɗin da na tara akalla sati ɗaya wata ɗaya su hidda kuɗinsu na wanda zan riƙa biya wata-wata da muka yi yarjejeniya. su tura ma 'yan simedin ni kuma ɗan sauran abin da ya rage na kai in ci gaba da sayan kayan sana'a in ci gaba da biyan ma'aikata don ina tabbatar maki inda har zan buɗe wannan kamfanin ina ga matasa yanzu dai akalla aikin ga ina da mutum kamar goma sha uku mm. to idan aka buɗe wannan kamfani ina tabbatar maki za mu ɗauki akalla mutum ishirin aiki To sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa domin jin yadda masu sha'awar shiga wannan sana'a ta kunan aya za su iya farawa. Mutuwar mata da kuma jarirai sanadiyar matsaloli da ke da nasaba da ɗaukar ciki da haihuwa na ɗaya daga cikin matsalolin da hukumomin kiwon lafiya ke ƙoƙarin magancewa. A hirarta da murya Amurka, Madan Umar Hajiya Adama wata ma'aikaciyar jinya kuma shugabar asibitin tashar sarki a Maraɗi ta yi ƙarin haske a kan yadda awon ciki zai taimaka wajen shawo kan wannan matsala. to mace ta zo wata tara ta yaya za a samu duk wannan wannan falala ba ta same ta ba sai kaga mace ta zo wata tara da kumburi na jiki tension a lokacin za a gano tension tana da hawan jini duk magani za a mata lokaci ya riga ya kurce na wajen aihuwa kenan duk abin da za a mata kalilan ne ko an yi magani gaskiya cikin ɗari da kyal za a samu kamar kashi goma waɗanda za a cewa an samu an ceto su amma in kin zo wurin awon tun da wuri za a kare ki hana cin gishiri a ce miki ga ki hankali kina fara kumburi borin gishiri zai kina ina samu kina da hawan jini kina da karamtar jini kina da cuta kaza kamata a kare ki danki ga kwance da ke ciki shi ba mai kyau bace ya kamata ki kaza ya kamata ki shirya kaza gan duk wannan ba sai in kin zo lokacin zaki so a lokaci ya kure kaga matsalar muke samu sosai gare su mahiwa duka mata wallahi ba za a zo wurin awo ba kuma awon ga kowa ya san kyauta ake shi sai dai examen sauran akwai akwai sauran ɗin kama awon jini tsarin da za a baki takarda a cikin kitai kitai take wannan dole za ki biya shi in kuma kin zo cikin samtar da ake yin shi dole sai ki biya kuɗin wannan kuɗin awon jinin nan da awon fitsari eh, wanda za a miki da sukari shi wani kina bin shi amma wanga dai awo dai zurutun shi ake cewa awo dai wanda za a miki tun daga samun cikin ki har aihuwar ki kyauta ake miki shi a shekarun kwana shekarun baya ma nake gani har aihuwa ma gwamnati ta dauke har aihuwa gwamnati ya dauke ki awon cikin ki har aihuwa kyauta ake miki shi daga bayan gadi aka da grafi take na wanda shi ake cewa eh, aihuwa kyauta yanzu babu shi da dan kika zo likita sai ki bada shi kakki dalla 20 ai miki aihu shi kama ce ake cewa ki aihu a miki ki kuma kin samu maganin ki isasshe duka yadda ya kamata kin gani kenan kin kare lahiyar ki kin kare lahiyar dan ki da cikin ki mata na koken cewa akwai matsalolin da suke samu in sun zo awo me za ku cewa game da haka matsalolin ke samu wajen mata haka su ma mata muna ta cin gari muna tambayar su matsalolin suke samu suka zo likita sai su ce suka zo likita abin da ke sa ba su wa likita wurin awo ciki saboda in suka zo za su kai har tsakar rana shi kuma ka san awo in eh, a tsaya awo ne tsakani da Allah sashen ka da ta karantu ta san dokokin awon cikin mace in mm-hmm. za ta yi awon cikin mace wallahi duk mace guda tana ɗaukar kawon minti da kusan kai minti goma don ta bincike ta ga lahiyar jikinta ai ba da a zo ɗaya ne a ɗora maka hannu kawai a ce tashi a cikin takarda a'a sai an tsaya an bincike ki an dibe shi ɗan in ɗan na motsi a diba a kina da shi ne a diba a gani baki da kumburi a diba a gani eh, awon eh, eh, tsayin cikin ki ya kai wata nawa a cika takardu tun da ai ba miki awa sai haka nan dole ne sai an bi takardu dalla dalla wanda da kin dawo aka dibi kamar an san takardar ka za a shawo ta ayin kullum su mata sun sani banda karar kin kirkoy gare su hannun su akwai fish wanda ake cika musu wanda da kin zo za a dauko ta wannan fish kin akwai ran sanyi ma iri iri cikin ta komai akwai cikin shi akwai awan awan zahin jiki akwai awan tension akwai awan tsari akwai iri-irin examen akwai ciki akwai abin ga eh, tsayin cikinki eh, akwai a gani yan ɗanki a cikinki dan eh, da ke da ciki yana motsi kin gani ko shi ne ke ce ma bata ma cardiac na wannan shi yasa ake ɗora miki wannan ke ɗan kamar ɗan falaukin da ake ɗora miki da ciki sashen ta ɗora kunnen ta cikin shi to kenan dole ne in kun kai kusa tan a ini to a ɗauki akan ma minti goma goma awa nawa za a yi kan a ƙare muku awon mun gani kenan shi sa ke so mata su zo wajen awo lalle muna da kwarakwarai mu likitoci amma kai ka zo neman lahiya ai ba ganin wannan in an ce ki kai karye shi da likita ne ki samu lahiya kanki wallahi zan tsayawa dan in samu lahiya amma mata masha Allah sun yawa ne akwai masu zawar na ran ne ku fara awo sai ka iska ce ne ana samu kan mace talatin wata fara zawa kin ga sai amata wannan karnikin amata wannan fishkin akwai tsohi wanda su da jiya su suna da fishoshin su ma suka zo dole sai an bincike su ba shi kana za a cikin ɗakin nan kawai a hito haka nan ba a'a sai an tsaya an bincike ku an samu lahiyar ku kenan shine kuke gani kamar muna lati mun kyale ku kuna nan zanne ana ta yi ana karawa ya kamata mu fahimci juna likita ba yi in ba da in ba da malati dan malati ba shi in ba da likita ba kenan mun zama yau uwa ɗaya uba ɗaya in kun zo likita ku saki jikinku kamar kun zo gidanku ne kuma duk matsalar ke gari ka sai gaya ma ka ga ma eh, sashen ka da zo shan abu. To Madalla abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan a yau sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa lokacin da za mu shigo da wani sabon shirin. Muna godiya ta musamman ga wakilanmu Tamar Abari a Damagaram Jamhuriyar Nijar. da Binta Ibrahim a Kaduna sai kuma rawaninmu na mako Mansur Sani a Maraɗi da suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin a madadin su duka. Ni alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. Yes,